أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da karatunmu kamar yadda muka saba cikin wannan littafi mai suna mustafar al-asfari لشيخ العلامة عبد الرحمن الأفضلي في مكتب الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى idan ba a manta ba mun shiga babin da yake magana akan kitabu sahab wato rafkanuwa a cikin sallah kuma mun karanta abubuwa da dama dangane da rafkanuwa a cikin sallah kamar yadda muka yi bayani kusan wannan babi shine babi na ƙarshe ba kusan ya ji rabin littafin saboda muhimman abubuwan da ya kunsa musamman akan abin da ya shafi sallah sallah ita ce rukuni na biyu a cikin rukunan musulunci guda biyar kamar yadda hadisi ya tabbatar da haka ko hadisai suka tabbatar da haka da kuma bayanan da malamai suka yi Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya yi bayanin cewa duk wanda ya kyautata sallah to ana ganin sauran ayyukan ibada ma zai kyautata su yadda ya kamata wanda kuma ya wulakanta sallah wannan shi ma za a samu abubuwa da dama na ayyukan ibada wanda zai wulakanta su man hafaza alaiha wanda ya kiyaye ta wa huwa lima duwa'a afan man zayyara wa huwa lima duwa'a afyan muna fata Allah tabaraka wa ta'ala ya taimake mu malam ya ci gaba da cewa wa man zahika fi salati fa salat salatuhu wa man zahika fi salati fa salat duk wanda ya dariya cikin sallah sallar ta baki sawa'un kana sa'iyan aw qamidan mutum ya yi dariya cikin sallah da gangan ne ko da kuskure wanda idan mutum da fijo ne ba zai taɓa yin dariya cikin sallah ba in ga mutum yana dariya cikin sallah to ya mai da sallan sallah ko kuma yaranta ta dame shi gaba ya sa mala ya karin bayani ya ce wala ya taku bi salatihi illa ghafil mutalaqib ba mai dariya a cikin sallan sa sai ga balalle mai wasa da sallah amma mutumin da ya dauki sallah da muhimmanci saboda matsayinta da darajarta to wannan ba zai taɓa yin dariya cikin sallah ba kuma alhamdulillah idan mutum ya lura sai ga hakika mutane da dama suna kokarin ba in ka masu wasa da sallah suna wasa a cikin sallah to yara ne wanda yake kokara to kuma sai a karantar da su cewa sallah ba a yin haka in za ku yi wasa ku yi a wajen sallah ba a cikin sallah ba والمؤمن mu'min المؤمن هذا mu'min إذا قام idan الصلاة ila salati idan ya أعرض zai yi sallah بقلبه عن كل ما سوى الله سبحانه yakan kawar da zuciyarsa gabarin dukkan abin da yake koma bayan Allah ya subhanahu zai kasance tunanin da ya koma cikin al'amarin Allah ba zuwanka da abin da yake wajen wannan to amma kuma kenan kamar yadda annabi ya yi bayani kana shiga sallah ki kuma zai zo zai ce kurkur kaza kurkur kaza kurkur kaza ka tuna abu kaza ka tuna abu kaza ka tuna abu kaza abinda ka dade kana tunanin ma ina yake ya yake to tunanin ba zai sake zuwa muka ba sai a cikin sallah kuma shedan dama yakan zo ne haka domin saboda ya lalata masa ka. karshe ma a zo a rikice a rasa ne za a yi kabiya ko ba a biya saboda haka sai dai a yi sallama a sake ɗauko sallar da ta farko ko ba zai ana ya sake dawowa ba da ban yaki nasara shi yasa ma Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya mana kabiya da bariya domin ya kasance guduma ga kai don a samu sauki don a samu sauki ba domin wannan ba da zai yi wahala sai dai ya rabu da mu yaza mu'mini ba Allah idan ya tashi zai yi sallah ya kakkade haka dai yake fasarawa cewa ya kakkade a a'a da kalbihi ya kan kakkade zuciyarsa amma asali a da ya kan kawar ya kan kawar ina ganin da wajen ma'ana a hausance sukan zai ne an kulli ma fi wallahi subhana ka bari dukkan abin da yake koma bayan Allah ne mai sarki da daukaka wa taraka duniya wa ma fiha kan bar duniya da abin da ke cikin ta hatta yuhdira bi qalbihi har ya fitiro da zuciyarsa jalalallahi subhana girman Allah mai sarki da daukaka wa azamatahu da girmanta, wa yartaida qalbuhu zuciyarsa ta rawawa wa tarhaba nafsuhum ainihin ranka ta tsorata min haibatin lahi jalla jalalu daga ainihin kwarjinin Allah subhanahu wa ta'ala ya za ake ba mu labarin cewa magabata idan kuna sallah to su ba zama da yake gudana yake da su ba ya kamata kai maka sakanta wa tashabbahu in lam takunu mislahum aka ce ka dan kwaikwaya in ba za ka iya yin exactly irin ku ba inna da bil kiram kiram kwaikwayon mutanen kwarai shi ma wannan ya kansa mutum ya tashi a cikin tawagar an da da labarin cewa akwai wani mutum wanda aka harbe shi da gidiya aka yi aka yi a abin ya gagara saboda ana ja zai yi jego ana ji ana yi jego sai ce ba ku bari ina ganin hanya mafi sauki da za ku kira wannan kibiya ku bari sai na da sallah kira je alola ya zo ya kama sallah sai da yi za a cikin sallah sai aka ba ka cire ba tare da ya motsa ba ne malamai suke buga misali da wannan cewa yadda wannan ya yi haka haka ake son ka kwatanta kai ma ka yi yayin da kake da sallar farilla ko na biyu? idan su ne wannan ba za mu ya ci karfin mu amma za mu iya kan kwatanta ma shi ne fa ta shafahu mai takunu Abin abinda ake nabi da Shi ne. lokacin da ka kana sallah misali a ce windon nan yana rufe sai wani daga baya ya zo ya zo wucewa sai ya tunanin cewa mai zuwa zafi yana abin nan yi yawa cikin masallaci iska ba ya shiga gure ya bude daga ta baya sai ya bude to da ya kamata a ce yi ya tsaya sosai amma idan liman ya runku ya yi ne fita ta can to kuma ma mu ya za su yi ba mamaki wani ma zai ga ya runku ya sai ya yi baya kowa ya zai su yi kan kankanin ku ya tsora kan mutum alhali kuma yana cikin sallah da bai dace ba kamar wani masallaci ne na koma. wani malami yana zaune yana karatu a cikin masallacin ana irin karatu din da sai koma, sai ta bindiga da transforma ta bindiga malamin da yake karanta da mutane yana zaune wallahi ka masu sauraro su abin da su ankara wani ke shi ba dan mamman bane baya mu babbaka da abin nan ji su ankara ya hau windo ya ji ta su kuma suna zaune suka ce mala ya haka wato jara za za ta ji gida ke ko za ta gida saboda normally wani lokaci za ka ji ana ta magana jihadi ana magana kaza kaza kaza zai ga wanda yake magana din dan da su aka zo abin nan sai ya da buya ba zai fito ba malam sai ga gida sauri to ya jira su kuma suna sauri suka ce ah, malam ya haka ai wannan ya saba yin diga ba abin da yake yi kuma da wani koma yana waje kai kana cikin masallaci mu muna zaune ba mu tashi maka gudu ba kai malam ka tashi ka tsallaka windo shine daga baya aka zo aka ce ya kamata a yi bagula to ka ga ko da bagula din sai ya je ya yi kokarin tuba kansa tun daga ga ya tashi haka in dai ba wai da wanda ce Allah tabaraka ta'ala ya san ka mutum ko da yake idan ja'a ko ala al-jur'a wani abu ne wanda Allah tabaraka ta'ala yake halittawa a cikin dan adam abinda yake nufi shine taka, da kuma kuzari wani zai ka gaishe ba jarumi bane mazoraci to ko a zamanin annabi an samu irin waɗannan akwai hasan bin sabit hasan bin sabit yana da cikin waɗanda yake ba mu iya yaki ba su iya yaki saboda ne saboda Allah ta baraka wa ta'ala bai shi kuzarin wannan ba amma kuma yana daga cikin waɗanda idan aka zagi annabi cikin waka sai manzo Allah ya kira ke ce ya mai da martani shi kuma in ya tashi mai da martanin sa ya yafi na sauran ya ba man Allah ta'ala ya ce maka wannan sai ba ga wannan kalamun lisan an kari kalamin dina idan aka zo aka yi wa manzo Allah maganganu aka zazzage ga cikin waƙoƙi na Quraishawa sai a kira shi cikin mutumin Madina ne sai ya ce to ga abin da suka ce kai ne za ka ce wata rana har annabi ya tambaye shi ya ce tun da ni dan uwanku ne in ka tashi zaki ya za ka wato ka sake mayar musu da martanin da ake kira ija ya za a yi tunda ni dan uwan su ne akwai dangantaka mai karfi tsakanin su yace zan cire ka a cikin su kamar yadda ake cire gayi daga fakakken gayi aka zan zare ka duk zagin da na musu da zai shafe ka za ka ma kuna zaune da mutum ne wanda yake ɗan uwan su kai wani abu in ka tashi za ka zage shi to ba mamaki ba gaya hankali ba ba za ka hada ne wace mahaifinsa ne kaza za ka ce wannan nan iskar ok to ba kai sai ka zagi mahaifin ka dan iska ne ya je zauna ya tunani wannan kuwa abin da ya dace ya sa noma da rikici tsakanin iyaye da 'ya'ya sai dai ka yi aka kokari wajen sabantawa amma wajen kalmomi kai a hankali don ba haka ba za ka yi ba maimakon gyara za a fada cikin ba to ire-iren waɗannan kamar su a zanabi da sake da sauransu akwai kalmomi da suka faɗa wanda har yanzu ana karantawa ana koya wanda abubuwan da suka yi suka mayar da martani wajen kare addinin Allah da manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam a wajen kafirai su suna ganin gara ka zo ka kashe su ma akan ka faɗi wannan magana wanda za a rage kai ko ana da ambatawa zawa zawai ba min fikirin ma kiwa din da bayyana kuna da lillahi bi tsarahu رابعا كل من كانت ضريرته تقوى الاله وبالامر الذي شرعه هل يزوى كما تقول لك أبدا وكما أبدا يا أبدا saboda ka zuwa wajen su da ba an baci wannan ba da ba a mayar musu da martani ba da kake zo aka yi musu to kowane mutum da yadda Allah ta fara alayi to za ka samu wani jarumi ne wani kuma ne wani yana da kuzari wani malalaci ne amma duk da haka aka ce ka yi kokari ka ɗan tabuka domin mai kuzarin da zai kake yi sallah cikin dare ya fada cikin mutanen da Allah yake cewa ta tajafa junubuhum anil madaji يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون to kaga ba za ka hada ki da mutumin da ya kasance very less malalaci ne wanda in ya kwanta tun bayan ijabi ba zai farka ba sai an yi raka a guda cikin sallah asuba a hakan ma in bai yin tsarki da wuri da alwala da wuri ba ba zai rasa raka aya ba zai samu raka a ƙarshe ba A azwala zai waye gari cikin bacin rai wata zai waye gari cikin annabawa wannan yana da damuwa zai faɗa wa Allah ta cikin dare kafin ya fito sallah asuba wannan kuma yana da damuwa to me yawa ya ce sai bayan sallah asuba zai faɗa wa Allah subhanahu wa ta'ala kuma akwai bambancin lokaci saboda haka ko da mutum Allah da yi shi a cikin wancan guro masu matsayi ba to zai yi kokari ya fadar to haka ma sallah kamata ya rika samun nutsuwa a cikin sallah kada mutum ya zo yana sallah yana tunanin wani abu yana sallah yana waiwaye ko yana sallah yana tuka ko yana sallah yana ba hannu a jihu yana wajen wasa da wani abu ko wani abu makamancin wannan duk wannan babu nutsuwa a cikin sallah kuma babu jarumtaka a cikin sallah ga bayan Allah da za a zo a karbe su ko a kirkibiya suna cikin sallah amma ba tare da sun sun mai da hankali a kansa ba saboda ne saboda sun mai da tunanin su zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala sun manta da duniya da abin da ke cikin sa wannan irin sallah na bayan Allah ita ce sallar mu'mini yasa yake wal mu'minu lalle ki mu'mini idan kama bi salati a'udhu bi kalbihi an kulli ma fi wallahi subhanahu وترك الدنيا وما فيها حتى يؤجر بقلبه جلال الله سبحانه وعظمته ويرتئد قلبه وتفر نفسه من هيبة الله جل جلاله فهذه صلاة المستقيم من يجب أن يسلم بعض طورنا الله فشيء الله تعالى يجب أن يوفر طورنا فمن ذلك يجب أن يجب أن الله amma yanzu abin da ga sallah ka so kana sallah kana so waye ya ke kanka da jama'a waye ya ke kanka in ba a yi wasa ba ko in ba a yi da gaske ba in ka sunkuya ma sai ka rinka duba ta baya kana ganin waye a bayan ka musamman wanda suke sa a kananan kaya sannan mutum ya sunkuya sosai da ya kurkuku da kyau ba zai rinka kallon waye ke can baya wanda kuma ka ga duk wannan kuskure ne lakin mai da hankali ne a cikin sallah kuma ba sallah masu tsoron Allah ba ke wannan kenan wa ya alai babu komai gare shi malam zai ci gaba da ambata mana abubuwan da idan mutum ya aikata a cikin sallah ba zai da ba yace babu komai a kansa fi tabassumi idan mutum ya yi murmushi a cikin sallah Don wani abu ya faru kai murmushi a cikin sallah wannan ba zai bata sallah ko da hakorin da ya fito ba ke mun dama abin da ake nufi da murmushi shine mutum ya yi dariyan da babu murya mutum ya yi dariyan da babu murya dariya kuma shi ne wanda za ka yi akwai murya a jiki kai misali amma sun dai kai sai ya yanke bakin kare ko ka ja fatan fuskan ka don saboda wani abu ya faru wannan babu komai gare ka wannan ma abinda manzo Allah ya kasance yana yawan yi kenan amma ba a cikin sallah ba tunda wannan din ma bai kamata mutum ya yi a cikin sallah ba kuma dan adam ana so ya kasance mai istisam ko ya kasance yana murmushi wa mutane ba ya rinka aure fiskar ba idan kana yawan sake fiska wannan yana daga cikin hanyoyi ko dalilan da zai sa Allah ya baka lada tamkar kayi sadaka tunda da fa annabi ya ce ku dauka ku bayar idan ku abin da za ku bayar da ku sake fiskoki wa mutane za ka yi magana ba mai yiwa ba wani yin magana ka bane amma sai ka sake fiska ko da yara ne sai a sake musu fiska wannan saki fuskar da kake rainawa sai Allah ya baka lada wala taskiran min al-ma'ruf shay'a wa hukamu al-khai'i bi salat muktafar kukan mai tsoron Allah a cikin sallah wannan shi ma an yafe masa shi ma babu komai gare shi mutum yana sallah ne suna Allah sai ya bace da kuka yana zubar da hawaye yana kare al-bukahu shay'a ba kuka ne iko ba mutum yana cikin sallah sai ya ce wani Allah ba ka ga wannan wani abin tsoro ne ba wai yana kuka saboda Allah ba eh kuma ko da jiki yana kuka yana wannan irin numfashi na, sai dai ba abu saboda wani lokacin abu ya shige ka zo da za ka irin wannan numfashi ya da yake wa buka'ul kashi bi fi salati mustafa Kuka mai tsoron Allah a cikin sallah imam masaran gobe babu su sujirin kabiya balle rahiya wa mana an anfaka na uku duk wanda ya yi shiru da mutahajir min qalilan ga wanda yake yin magana dan kadan domin ya saurari maganarsa wala shi alai kuma ba kuma gare kana cikin karatun fatiha ina siratal mustaqim to yanzu assalamu alaikum kana nan ne me ka tambaya sannan ka ce siratal ladina an'amta alaihim ka tsaya ka saurare yana iya yiwa ka saurara ne don ka gane muryan wane ne sai ka ci gaba da karatu ko wannan babu laifi ko a koye ka ji ana magana wani abu ko ana tashi sai ka dan tsaya wannan babu laifi don yana yi yiwuwa mai yiwuwa abu mai amfani ne ka na ya maka amfani idan ka gane kuma da wani tashi ne na giriri da shi ke nan sai ka ci gaba da sallah ka kare wannan to kaga an mana ba sauki saboda me saboda an san dan adam mafiya yawa yan adam na su ba za su iya kasancewa kamar waɗancan mutanen da ake harkar su da gibiya a cikin sallah ba tare da gumba ba mafiya yawa kuma lokaci aka yi kunci ne bil ablariya da waɗanda suka fi yawa ko suka fi rinjaye don haka duk wanda ya kiro ga mai magana amma nan kaɗan da falashi a ne imamu kuma gare idan ya yi yawa ka kuma wannan zai je ya rufa sallarsa in ya yi yawa ya yi tsari kai ya yi sujadan ba'iyya ko kuma sallar da ta lalace gaba ɗaya sannan na gaba wa man kama min rakatayn qabla al mutumin da ya rakawo guda biyu sai ya miƙe bai zauna ba kuma inda ya dace ya zauna shi zuwa a cikin sallolin farillai ka samu gaba ɗaya babu sallar da za ka yi rasa ya fi sai ta zarfi in sallar farillai dole sai ka zauna ko ka zauna ka yi sallama ko ka zauna ka tsaro ɗaya ko biyu zama sallar na gida ana iya samu wannan idan ka yi biyu ba tare da ka zauna ba sai ka bi ya za ka ga wani lokaci yana da kyau ka bambanta in kar ka je ka yi sujada ko ka yi filme a inda ya kamata a ce ko kuma bai dace a ce kai ba saboda haka duk mutumin da ya raka a biyu misali a sallar azahar ko lahazar da ya raka a biyu maimakon ya zauna ya yi sai ya sai ya miƙe قبل الجلوس كافر لما فإن تذكر قبل أن يفارق الأرض بيديه وركبتيه idan ya tuna sun kafin ya rabu da ƙasa da gwiwoyinsa da hannayensa bai gama miƙewa ba sai ya fara sai ya fara miƙewa tun da ya tuna raja a ilan junubi su sujuda alai sai ya dawo ya zauna babu babu sujada kansa saboda ne saboda tsarin bai kai yadda haza ya sujada ba kafin ya miƙe sai ya tuna kusan wani yana kuri haka da magulwoyinsa da hannayensa a kafa sun raituna cewa ba ya kamata ya zauna yi zaman tahiya ko liman ne da ya zo ya yi yunkura sai aka ce subhanallah da ya fasa to bai kai a yi sujada ba bai kai a yi sujada ba wannan kima ba lafiya a rai kenan babu komai gare shi wa in faraqaha idan ya rabu da kazan ya yi raka a biyu kuma ya zauna ya tahiya ya miƙe sai bai zama tahiyan ba sai ya miƙe amma har ya rafu da ƙasa ya miƙe tsaye wala yake to nan ba zai dawo ba kama da sai ya zarce sai ya zarce ya gaba da sallah walan yarke ba zai dawo ba to amma mai aka samu kenan a cikin sallah an samu rai wajen fijira za a yi jiran kauniya sai a kira da kafiya shi ne yake wa kada kabla salami sai yi sujada kafin sallama saboda bai saboda al'amurai to da ya nike ya tsaya sosai sai ya tuna maimakon ya ci gaba sai ya fafa sai ya dawo sai ya zauna sai ya yi tariyarsa bayan ya yi tariyarsa sannan sai ya ci gaba da sallah ya ka masu a cikin sallah kai wajen sujada zai yi ba'adiyya ina ba dan gani abin da aka faɗa amma yi da bayan sallama ko riga mun faɗa mun ce wanda ya kare a cikin sallah zai yi wanda ya rage a cikin sallah sai ne zai kammiya idan ka yi rage ka yi tsari ko ka yi ƙari ka yi rage za ka yi ne za ka yi kammiya ko kuma ba niyya ina ba da gani to sai an rage wannan kulle shi da za a samu sauki na wa man na mata ne salatihi saniyan wanda yana cikin sallah kuma sai ya hure gabansa ko ya hure wannan ta iya da rafkanwa kenan ka ji da bala salati shi ma zai yi su da bayan sallam wato akwai shi ne ko wani abu suke da sai ka hure don akwai bambanci tsakanin hurewa da kadewa menene bambancin saboda idan wani kiyashi ko wata tururuwa ta zo damar da cikin ka sai kai a cikin sallah sunan da kai a cikin sallah akwai harufa da suka abu mafi sauki shine kai haka inda za ka yi haka ba komai ba su gidan kabiya ba ma hijja amma to kai kai din da kuskure ne sai ke su da bariya idan da gangan ne sallah da wani yana kaga dole a gane bambanci wa nama ka ke salatihi duk wanda ya hure a cikin sallah ta saniyar da haskanwa sajada ba da salam sai ya sujada bayan sallama don yayi kai wa in kana amidan idan da gangan ne ba ala salatuhu sallan ta tabaji sai na gaba wa man asafa fi salatihi wanda ya atikawa a cikin sallah fala yastabilu bil hawl ba zai shigar da godiya ga Allah ba tunda yana cikin sallah sai atikawa ba za ta ji alhamdulillah ba tunda kana cikin sallah kana aikin ibada ne na musamman to ka bari ka faɗa wala ya mutu ala man shamatahu kuma duk wanda ya gaike ma'ana da kai atijawa daga kuskure sai ta ce alhamdulillah ya wanda yake gefen sa zai ce rahamakallah ya gaike da to ba za ka amsa masa ba tunda ka san idan aka amsa maka aka gaike ka to dole ka sake mai da amsa wannan shine ladabin musulunci don ka yi hadisawa ba za ka ce alhamdulillah ba su da larabci wasu suna ce hadisawa wasu suna ce hadishawa amma cikin kalmar larabci afafa ne afafa shine hadisawa amma ne ba sun hadisawa da larabci saboda hadisawa yana da wahalar fada ya za a hausawa zuwa abin da yake ba su wahala ba su faɗan ba sai su canza da wata kalma akwai ire-iren waɗannan misalai da yawa a cikin hausa kamar yadda yake kuma lamarci suna da wannan wanda yake mai wahala sai su tsallake wanda ke yake kiransa ibdali eh, ibdali ko san akwai tafribi a cikin tafribi akwai ilani akwai ibdali ibdali shi ne yan kalma ta nauyi sai su kalma eh, kamar ya saba sai su ce ka maimakon istabara sun ce istabara wala yukammitu aqidan sannan kuma kai da kake sallah da wani ne ya atisawa ko atishawa ya gode wa Allah to ba za kai gaishe shi ba fa in hamida Allah fala a rai. amma in yi godiya wa Allah to ba ku komai a tabbata da alhamdulillah ne haka ba wanda ya daidai ne ya ba, shi ma ba komai a tabbata saboda sun faɗi kalmomin Allah da subhanahu wa ta'ala irin haka ya taɓa faruwa a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam aka samu wani mutumin kauye ya zo ya yi magana a cikin sallah ya yi ya kai da wani wanda ya yi alikawa mutane suka yi masa alamar cewa kada ya yi magana wato ba a magana a cikin sallah kun ga matakan gyara kenan ana cikin sallah ne wani ya shiga yake alhamdulillah ya rahamuka Allah kira sai nan ne suna taɓa baki ne sa yi magana an hana magana ce to maimakon ya hakura ya shiru kuma da yake ma yi wa lakum ina ruwan ku da ni da suka gyare shi don haka ci gaba to garge za a matsalar ya samu kukuwa kafin mutumin kauye bayan nan idan ta sallah wasu Allah ya tambaya wa yi magana hijabi ne magana kaza kaza kaza kaza kaza ga abin da ya faru sai naga kawai suna gwada mini wani kaman kyama ya ta ce ma yi wa lambu mai ruwa na da ku me ya kuma ku da ni Maza Allah ya ce a haka ne ba idan mutum yana sallah abin da aka ce masa ya faɗa shi ne zai faɗa saboda haka takafar zan ake nan gaba ko da an ya ci gawa ko da ai godiya sai bayan an gidan da sallah ko kuma wanda ya gaike ka ba za ka maida masa martani ba sai bayan ka gama sallah amma a cikin sallah ba maza Allah ya lallabe shi maka bayani ya za da ya juya zai ce to Allah ka gafarta mini da Muhammad amma kar ka gafarta wa kowa kuma bayan sallah ma'ana bayan ki da annabi tana gama da kowa wake aka ja nan ma ba a ga yake yi ba dan aka zo sai a hada duka wanda Allah ya ga dama ya zaba wanda Allah ya ga dama kuma ya kama shi da kai ya ne mai yaka wa yu'azibu mai yanka. Na. wa man tasahaba wanda yayi amma cikin ba a ba. wanda ya hamma a cikin sallah da salati sadda ba ku sai to shi wakil ka in kai hamma sai ka rubuta kuma ba da baki ba kenan yana dariya yana son ya abin da din bakin da na da ko da ko za ka yi da dama saboda yunwa saboda gajiya saboda baki wannan su ne dalilai da uku da suke yi hamma ma yana yin ruwa saboda kuma rashin lafiya mutum ya hamma za ba yi raba da ne wannan zai kokari ne duk amma mutum ya gaji za zai yana hamma yana yawaita yin hamma da mutum yana jin bacci za ka yana yawaita yin hamma haka don haka idan mutum ya yi hamma a cikin sallah to saddafa sai ya soke bakinsa wala yanfusu illa sau tawbihi idan akwai abin da zai tofa to kada ya tofa da komai sai cikin tubatin da ninkai ne shi wajen faro ba tare da fitar da harufa ba tun yana yi yiwuwa akwai wani yawun da zai zo baya son ya ake yawun to kenan amfanin aljihu kenan kamar yadda dattawa suka faɗa mana amfanin aljihun gaba kenan wani aljihu da yake ya gaba a hagun ko a dama dama ana yin sa ne don saboda zuba wannan yawun amma kuma ya daga faɗin su ko ya ɗauko hanki da su a kai duk waɗannan ayyukan da yi ba a ce a rai ba kuma gare shi wasu kuma suna cewa idan mutum ya amma ya ce a kusa billahi malamai suka ce na da samu ba samu daga manzon Allah maganar da ta inganta cewa mutum ya amma ya ce a kusa billahi wannan ta faɗa sun da wani ke san dai tana neman gari da wani wannan ko kai amma ba za ta ce a kusa billahi amma ka kai ba ce ka ce in an yi amma a ce a kusa billahi kan wanda suke koyar da yara ne ina faɗa musu abin da ke ba haka yake faɗa musu abin da yake gaba abin kuma ladabi ne su gwada mu ko kai musu bayani da haɗa musu da labari yadda za su ɗauka ko da labarin karya ne aka ce wajen sa habibi ya halatta a kirkiro labari da karya sun saboda wani darasi da yake ciki amma kuma kada masu rubutun soyayya su ɗauka suna da dalili da masu rubutun ne kamar soyayya da wanda suke yi draman soyayya kai ya ne kuma mutanen banza su suke sauraron masa ko su suke kallon su don wallahi idan Qur'ani ko hadisi bai gyara ka ba ba abin da zai gyara ka duniya don ko wani abu ne daban sabanin Qur'ani ko hadisi ya gyara ka ka tabbatar da jira ba ka da lada ya za ka ga mutum aka maka wa'azi ko aka maka nasiha idan yake sai ka ji an ce ku duniya ma kawai za ka gyara to ba gyaran duniya ba lada su saboda dole ne su ba ba su dama su yi wannan gare da ba amma wanda yake koyar da yara zai iya shiryo labari wanda a ciki za ku ɗauki wani darasi kuma mafiya yawa a idan ka ɗauko irin littafin nan na labari kamar a ce annuru bilal ne za ka ga an bani ba da labari a karke sai ga aka da sakamakon cewa wanda yake amana Allah ya wulakanta shi ko wanda ya yi ƙarya Allah ya masa kaza fa akwai manya-manyan abubuwan da su yara a ƙarshe za su gani to sai ka suna kokarin kiyayewa sai yaro ya tsoron da ka abin da ya faru a cikin labarin na mummunan abu ya same shi sai ya kokari ya kiyaye amma bayan ya girma zai gane cewa ana kokarin tarbiyyar da zai gini in ya so a lokacin ya cancanta a faɗa masa aya ya rike ko hadisi ya rike sai a faɗa masa ba da nan ne tabbas soyayya ba ta lokaci ne kuma duk wanda kaga yana karanta to tarbiyyar ba ta da kyau wallahi kasa na drama din nan ba lokaci ne duk wanda kaga yana tsaya a gidansa yana kan dauko mutumin banza ko ne ne magana wa ma za ba da haƙƙi da dalal don haka idan mutum ya yi atishawa babu nasi ingantacce ne ke ce a ƙudu billahi amma in ya faɗa da rafin kanta a mutum ya yi hamma ko a mutum ya yi hamma in ya faɗa da rajin kanta wannan babu ne sai dai kuma kamar yadda ya faɗa a nan ko ina ma zai ke faɗa kamar ka ta yi ne ka a a ƙozu billahi ku sai ne da ka ce bismillahi ko alhamdulillahi ko wajen zama a ƙozu billahi ne an haƙorin ke ne duk da kasancewa a wajen waɗansu zai zama wani babba kai Eh, zai zama wani bamba bai haka ya kamata ya ce sallah kuma ni dan abu nan da alhamdulillah sai mutum ya ce alhamdulillah me ya faru ba nan ne sai wani abu ya faru ko zaka yi ta alhamdulillah domin ka nemi tsarin Allah da ne gari ina ba ta gani to za mu tsaya a wa mai shakka bi hadath insha Allah wannan shi ne darasin mu na gaba insha Allah tabaraka wa ta'ala inda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ikon yake da da muke kuskure Allah ya zama ta mana سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ko za a ji janna muke fadin subhanan Allahumma wa bihamdik wani lokaci mutum mai magana zai iya samun kurakurai a ciki ko za ka faɗi kalmar da ba ta dace ba ko menene ya ba ya ce duk zauna a majalisa bayan sun gama duk abin da za su yi mai yiwa mai gungumin su da menene don suka a karshe suka ce subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka zuwa atubu ilayk to zai da rage musu rikici tsakanin su da Allah subhanahu wa ta'ala yasa muke yawa mu ainihin faɗa kuma muna fata mutane za su yi koyi da wannan kuma Allah ya taimake mu assalamu alaikum